وصحبه ومن والاه ما بعد السلام alaikum warahmatullahi wabarakatuh kafin mu shiga karatu akwai abubuwa guda biyu na farko akwai rasuwa da aka yi yau malam tijjani yayan malaminmu malam shek Khalid Aliyu Abubakar Allah ya mishi rasuwa da an yi jana'iza muna roƙon Allah ya gafarta masa za a iya musu gaisuwa a nan gidansu a cikin tera sannan abu na biyu yanayin canji da aka yi wannan dangane da masu ɗauka ne sun yi bayanin cewa abin hasken baya fita sosai da wannan yasa aka mayar da abin nan ya koma nan so dan kar mutane su ga an canja su ce to me yasa aka yi wannan canji an yi shi ne saboda wannan dalilin insha Allah Allah madaukakin sarki ya samu dace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 wannan shekara dubu ɗaya da da arba'in da bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina muna karatu cikin suratul Baqara mun yi karatu har zuwa aya ta hamsin da nawa aya ta 66 za mu tashi ayata aya da bakwai, inda Allah maɗaukakin sarki ke ba mu labarin abin da ya faru tsakanin banu Isra'il bayan sun yi kisan kai kuma suka ɓoye al'amarin aka rasa wanda ya kisan to sai Allah maɗaukakin sarki da sun tambayi annabi Musa suna neman a bayyana musu wanda ya yi wannan kisa ɗin. to sai Allah ya umarce shi da cewa su nemi saniya su yanka to wannan shine abin da Allah maɗaukakin sarki ya bamu labari na abin da ya shafi banu Isra'ila kuma irin wannan misalan na kashewa da rayawa a cikin suratul baqara sun zo kusan kashi hudu wannan shine na farko ah, akwai na biyu da zai zo a gaba na uzair kafin uzair wasu ɓangare na banin isra'ila wanda suka tsere ma wata wahala suke ganin za su gudu daga abin da Allah ya hukunta musu su ma Allah ya kashe su ya raya su alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al sannan kuma sai uzair shi ma mutumin da ya zo wucewa yake mamakin wani gari da ya ganshi ya zama kufayi yake cewa yanzu Allah zai raya wannan bayan mutuwa sai Allah ya kashe shi tsawon shekara ɗari kuma ya raya shi sai kuma misali na gaba da Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Ibrahima alaihi salam akan ya kashe wasu tsuntsaye kuma ya yi kiransu yadda za su sake tashi wannan misalai ne da Allah ya bayar na cewa Allah mai iko ne akan komai kuma Allah tunda ya siffanta kanshi da cewa shine al-muhyi al-mumit mai kashewa mai rayawa Allah ne kadai yake da wannan siffa din dan haka Allah ya bayyana ikonsa kenan a ce mutanen da suke raye a duniya suka koma ƙasa Allah maɗaukacin sarki ba zai gagare shi don ya da su ba Allah ya bamu misalin nan ne don mu tabbatar da cewa lallai Allah yana da ikon da zai tada mutane bayan mutuwarsu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 إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا ذكر عوام بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا لنا ربك يبدل لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة كامها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثن الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة إلا هي فيها قالوا الآن جئت بالحق فنبذوها وما كانوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلهم تعقلون ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يستشقه فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah madaukakin sarki yana cewa ka gaya musu ko kuma su bani Isra'ila su tuna daga cikin ni'imomin da Allah ya musu yayin da suka gaya ma Musa alaihi salam cewa Allah ya umarce su da su yanka saniya. Inna Allah ya amurukum an tadbahu bakara. Allah ya umarce ku da ku yanka saniya. Kalu sai suka ce a tattafi huzuwa. yanzu annabi Musa alaihi salam ya za ka maida mu abin izgilanci wannan gatse kake mana mun gaya ma cewa an kashe mutum an gagawa ba a san wanda ya kashe shi ba amma ka ce mu yanka saniya ya ce Allah ne ya ce kala ya ce yasa ya ce musu a'udhu billahi an akuna min al-jahili an yi bana cikin waɗanda suke jahilai wanda ba su san ilimi ba ballanta ya gaya muku abin da ba haka yake ba abin da na gaya muku na gaya muku ne bisa umarnin Allah maɗaukakin sarfi. a gurguje abin da ya faru akwai wani mutum a cikin danin Isra'il wanda yake da dukiya mai yawan gaske kuma yana da ya guda ɗaya sai wani ɗan uwansa ya nuna yana son yarinyar zai aure ta sai shi uban yarinyar kuma bai kwanta masa ba sai ya hana shi to shi ne yayi alwashin cewa wannan ila ya faɗa a karan kansa ya ce sai ya kashe shi kuma sai ya auri yar sannan kuma sai ya mamaye wannan dukiyar wannan daga baya aka san wannan to bayan ya hana shi auren ya bi hanyoyin da zai bi dai ya kashe shi bayan ya kashe shi kuma sai ya je jefar da shi a can a kankanin wasu mutane da zai je sa zargin cewa wasu ne suka kashe shi a kamar yanzu idan aka gawa a unguwar rogo za a ce a nasarawa aka kashe ta ko aka ga gawa misali a unguwar rukuba za a ce a unguwar rogo aka kashe ta saboda haka sai ya ɓadda sawunsa to sai zama sun samu ku ce a tsakaninsu kowa yana cewa su suka kashe wannan sai a mu ma haka muka ga gawar to suna cikin wannan saɓanin ne suka ce to tun daga annabin Allah a cikin mu mu je mu tambaye shi mana idan muka tambaye shi Allah zai bayyana mana wanda ya aikata wannan abu to shi ne da suka zo suka gaya ma annabi Musa cewa ga abin da ya faru sai ya ce to Allah ya yi wahayi ya ce ku yanka saniya su ba san me za a yi da yankan saniyan nan ba da sun bi wannan umarni tun farko da sun zauna lafiya Kada tun daga farko sai suka fara musu da annabi Musa suka ce a tattafi bina huzuwa ya za ka mayar da mu wawaye mun ce an yi mutuwa an yi kisa ka ce mu yanka saniya me alakar saniya da mutuwa ya ce a billah ina neman tsarin Allah in kasance cikin waɗanda suke faɗan abin da ba haka ba qalu sai suka ce to in haka ne ud'u ulana rabbaka ka roƙan mana Allah din ka kira shi ka tambaye shi yubayyin lana ma hiya ya gaya mana wace irin saniya ce wace irin saniya ce za a yanka shanu suna da yawa aiko ko a nan ma akwai shanu da yawa akwai muturu akwai waye akwai waye duk suna nan da yawa ko akwai masu dogayen ƙaho akwai jajaye akwai farare an ce mu yanka saniya wacce za mu yanka inda sun bi nan umarnin na kira ce bakara ku je ku ɗauki kowace saniya ku yanka sai suka ki sai ce sai an gaya musu wacce irin saniya ce tambaya ta fara yawa kenan ta kokwanto da ganin cewa kila abin da ake faɗa ba haka bane sai ya ce to Allah ya ce ha baqaratun la falidun wa la saniya ce wacce take tsakatsaki ita ba guzuma ba ce ba ta tsufa ta aihu da yawa ba sannan kuma ita ba karamar saniya ba ce ba ta taba aihuwa ba mana tana tsakatsaki za ka je ka je ka samo saniyar da ba guzuma ba ba karsana ba kawai za ka same ta sai ka fara bin shekaru yi. a wanin bai na zalika cewa tana nan tsakatsakin waɗannan shekarun don haka Allah ya ce ka gaya musu cewa alu ma umaruna ku aikata abin da aka umarce in Allah ya ce ku yi abu ku yi kawai ba sai ka tsaya kana ja yaya aka yi menene dalilin ka na waye a'a Allah ya ce if'alu ku aikata qalu sai suka sake cewa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha mu ba mu gane wannan saniyar ba a gaya mana wani iri ne kalanta inda shanu akwai baƙaƙe akwai farare akwai jajaye akwai masu surfi baƙi da fari wata iri ne kalanta ƙala ya ce Allah maɗaukacin sarki ya ce inna ha baƙaratun safra sani ya ce wacce kalanta safra in an ce safra ma iya cewa kamar ruwan ɗorawa amma wanda bai yi ƙarfi ba sosai kuma daga daga ta har ƙasa wannan launin ne da ita ƙawanta haka yake kofatanta ma haka yake fatanta haka yake ma'ana ba ta da wani shirkin wani wani kala daban a cikin ta ba wannan ba an su suka nemi su sha wahala fa'i'ul launuha ma'ana launin ta yana nan launi ne wanda yake wato tsantsarsa bai surku da wani ba tasirin nazirina kuma duk wanda ya ganta sai ta ɗauki idansa tana sheƙi kai ka ce kamar hasken rana ne tana ɗaukar gido ƙalu sai suka ce ba mun je ba mu ga wannan saniyar ba udu ulana rabbaka yubayyin lana ma hiya ka roƙi Allah dai ya bayyana mana ba mu gane wannan saniyar ba domin mun je mun bincika gaba ɗaya innal baqara baqara ba tare da ta ba jam'i ne na shanu kika ce shanun ta sha baha alaina sun rikice mana duk wannan siffofin da aka baɗa wannan na saniyar nan mun je mun duba duk ba mu gani ba don haka ka roƙi Allah ya gaya mana wacce saniya ce wa inna to yanzu da suna suka ce insha Allahu wannan suna insha Allahu ne ta'alikan ya da nufin Allah duk abin da kai ce insha Allahu to zai yi amma ka yi abu karan kanka sai ce insha Allahu la muhtaduna kuma in Allah ya so za mu shirye za mu gane ta inda ba in sha Allah wannan ba za su ta wahala ne kala sai ce to Allah ya ce innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalul wato sani ya ce da ba wahalalliya ba ba saniyar noma ba wacce ake ɗaura mata huɗa ba ba saniyar jan ruwa ba ba saniyar da take eh, ma'ana ake ake ake da ita ba ake ɗaura mata iya tana taka hatsi har ya zama gari ba la zaminin tufil al-arda wala tasqil harsa kuma ba ba saniya ba ce ta ruwa kaka ita saniyan tana nan a ajiye ba ta wahalar komai musallamatin lafiya tafiya haka take lafiyayya ba ta da wani abu da ya gurɓata ta ƙalu sai suka ce al'ada ji ita bil haƙƙi yanzu ne gaskiya ta zo to cikin ikon Allah suna bincike suna bincike har suka je suka gano wani mutum shi da wannan saniyar mai irin waɗannan siffofin shi kuma an ce mutum ne wanda yake ya kasance yana biyayya ga iyayensa wani abuwa ne da ake samu daga tarihi ba ka da tabbacin sanadin bare ka ce abin nan haka ba za a ɓata lokaci a kansa ba cewa yana biyayya ga ubansa har uban ya koma ga Allah sai bar masa wannan saniyar ma'ana sai ta zama masa jari daga cikin biyayyar da yake da mahaifinsa an ce wata rana wasu 'yan kasuwa sun zo za su sai saniyar kuma uban yana bacci suka ce ya tashe shi ya ce a'a shi ba zai tashi mahaifinsa ba har sai ya tashi suka yi ta zuba masa kuɗi har sai da suka kai kuɗin da baya misaltuwa a kai akan ya tashi uban ya ce shi su haƙura ma ya fasa ma cinikin saniyar su je sai sanda baban ya tashi yana nuna tsananin biyayyarsa ga mahaifinsa baya son abin da zai taɓa shi ko ya rikita mishi baccinsa ko nutsuwarsa to akan haka ne sai Allah ya mutu wannan sakayyar aka zo aka sai saniyar a hannunsa kuma da kuɗi ne yawan gaske to shine Allah yake bayan sun samu saniyar sun wahala fa zabahuha sai suka yanka ta wa ma kadu yaf'alun ba su so su yi ba to amma dai sun ga ba yanda za su yi saboda sai da sun shiga wannan damuwar da wannan rudanin suna so sai an gane waye wannan kisar to Allah ya ce wa id qataltum nafsan fadara'atun fiha yayin da kuka kashe rai kuke tattun kuɗe ɗeniya wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan ne wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun abin da kuke ɓoyewa Allah zai bayyana shi wasu suna cewa an san wanda yake san ba so ne kai a fito da shi sai za su ke ta wannan ɓoye-ɓoyen da kewaye-kewaye faƙulna Allah ya ce sai muka ce musu idribuhu bi ba'diha ku ɗauki wani ɓangare na saniyar ku daki wannan mamacin da ita kada zuwa je yi nike ana cewa wani ɓangare ne wanda ya ansa wannan tambayar za a ba shi kujera umara ba wannan ɓangaren wanda a ce jelatta ne a'a kafaɗatta ne a'a kafatta ne almuhim inda a ce akwai buƙatar mu san wannan abin da Allah ya bayyana mana wanda Allah bai bayyana mana ba mu da mun imani da cewa ga abin da Allah ya saukar fa qulna bilbuhu bi ba'di aka ce ku dauki sashin ta kawai ku dauka ku ku daki jikin wannan mamacin da shi kazalika yuhyi Allahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qiluna kuna yin haka zai farka da haka suna yin haka kuwa sai mutumin ya miƙe haka cewa ya kashe ka ya ce wane ne ya kashe ni kuma kafin ya kashe ni ya ce dama zai kashe ni kuma zai auri yata kuma zai gaji dukiyata yana gama wannan bayanin sai ya koma ya kwanta ya mutu kenan Allah ya nuna musu aya sun gani da su cewa ya kashe ya raya waye ya kashe ya raya Allah ne ko da ce wancan shine sababin kisa amma wanda ya ɗauki ran Allah ne kuma wanda ya dawo da ran Allah ne shine kamar yadda Allah yake cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi ke kashe rayuka lokacin mutuwar wallati lam tamut fi manamiha wanda ba su mutu ba kuma a cikin bacci Allah yana ɗaukar ran kowa da kowa duk wanda ya bacci Allah ya ɗauran sa wanda Allah ya so su rayu sai a dawo musu da ransu wanda kuma Allah bai so su rayu ba sai a ce wani kada shi muka sallar isa har ashen ma mun yi da shi amma an kwanta an wayi gari babu to Allah bai so ya dawo ba da haka duk wanda ya kwanta bacci sai ya ce cewa bacci kanin mutuwa ne kuma haka ne wanda ya bacci mai san me ake ba abin da ya sani ran ya riga ya fita an yi wani waje da shi in Allah ya so sai ya dawo da ran shi yasa yana daga cikin addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'ummarsa idan mutum zai kwanta bacci ya wannan addu'ar ah, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu alayka tawakkaltu باسمك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين to mutum ya karanta wannan addu'o'in ya kwanta a ɓarin damansa. daga cikin abin da ya cikin addu'ar shine fa in na nafsi farhamha idan ka riƙe raina ya Allah ka ji ɗanta. wa in arsaltaha idan ka dawo da ita kuma fahfazha ta tsare ta bima tahfaz bihi ibadaka salihin da abin da kake tsare bayinka na kwarai da ita ba kowa yake wannan addu'ar ba kuma ga muhimmancin addu'ar in Allah ya dama ma da ranka ya tsare ta sai ka ba hanyar ta ka wuce sai ka dawo sai a ce ma yan tara hanya ko ila sai mutum ya hau jirgi ya sauka sai a ce ai wani jirgin da ya hau kuma ya faɗi Allah ya tsare ka ya kare ka wanda ya dogara ga Allah Allah yana iya masa don haka a take sai mutumin ya tashi yana faɗan wannan maganar sai ya koma to abin da zai baka mamaki ga banin Isra'il ana yin haka zai suka ce ƙarya ne sai Allah ya ce ka zalika yu'i Allahu al-mauta haka Allah yake raya mamata wa yurikum ayati la'allakum ta'qiluna thumma qasat qulubukum min ba'di zalika bayan nan sai zukatan suka sake bushewa wani suka ce suka karya sama annabi Musa suka ce wannan ai dabara ne ba gaskiya ba ne wannan karya ne kawai an yaudare su ne kawai an ci kuɗin su an sa sun kai saniya sun zo an yi wani abu haka kamar dabo kawai an faɗa abu an wuce Allah ya ce lallai yana zargin bani Isra'ila wanda duk da abin da suka gani na ayar Allah amma zuciyarsu ba ta yi sanyi ba zuciyarsu ba ta yi sassauci ba suka ci gaba da saban Allah a wannan ya ishe su ayar da za su gane cewa lalle akwai rayuwa akwai mutuwa tafiya kan ijara Allah yake zuciyar nan ta bushe bushewanta ma da kekashewanta ya kai ta ce kamar dutse ne ka san dutse ne ya zama kurman dutse ba abin da zai shige shi to sai zama kamar duwatsu au shaddu qaswa kai har ma duwatsu zuƙatan nasu bushewarsu ya kuma ƙarfin dutse ma dutse da aka ce ta zama kamar dutse ai babu tausayi a cikin ta ba komai shine Allah yake ba da misali yace ai daga cikin duwatsu ma wa inna min al-ijarati lama yatafajjaru min al-anhar wannan misali ne Allah ya ba wani dutsen ma za ta ga saboda taushin eh, sa za ta ga ruwa na bubbugowa daga cikin sa wa inna minha lama ya shaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma daga ciki akwai dutsen da yake fashewa ruwa ya fito a cikinsa, amma su zuciyarsu ta bushe ba ta ma fashewa ma'ana ba wani alkhairi da ke fitowa a zukatansu wa inna min halama ya yahbitu min khashyatillah akwai dutsen da yake fashewa ya watsi saboda tsoron Allah kamar yadda Allah ya ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah inda wannan alƙur'anin a cikin duwatsu aka saukar to lallai da ka samu duwatsun nan sun koma cikin nutsuwa saboda tsoron Allah amma yanzu wani ka karanta masa alƙur'ani sau dubu ma ba zai ji ba mana ba zai taɓa zuciyarsa ba ana so alƙur'ani an karanta mutum ya dinga ma'ana sassauta zuciya kuma haka Allah maɗaukakin sarki ya ce alƙur'ani haka yake alƙur'ani yana sassautar da zukata yana sanyaya zuciya domin ambatan Allah ne kuma zancen Allah ne wa mallahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah ya ce kuma Allah madaukakin sarki bai faku ba daga abin da kuka kasance kuna aikatawa duk abin da kuke aikatawa Allah madaukakin sarki ya sani kuma yana gani ma'ana Allah zai muku sakayya akan abin da kuke aikata kuma zai ba ku labari kowa zai tsaya gaban Allah abin da kai a fili da koyi Allah ya sani Allah zai ba da labari akan hakan sai Allah madaukakin sarki yake yin kira ga muminai yake cewa mutanen da suka kasance haka ne su kuna tsammanin su da gaskiya a fatatma'una an yu'minu lakum yanzu kuna tsammanin waɗannan mutanen kuna buri da kwaɗayin cewa su gaskata ku أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون Allah maɗaukacin sarki yake kira ga muminai yace ya ku muminai a kuma una yanzu kuna tsammani kuna kwaɗayin mutanen da suka zama haka su ba da gaskiya da ku an yi da kun su gaskata ku alhalin wasu daga cikinsu wa ƙarƙa ƙarƙana ne ya yasma'una kalaman lahi wanda suke jin zancen Allah wanda annabi Musa ya tafi da su din nan suka ji zancen Allah suka ce sai sun ga Allah abin da yake a nan shine bayan sun ji zancen sun dawo suna ji da kunnuwansa Allah yana umarnin annabi Musa yana cewa ayi kaza kar ayi kaza da aka dawo wajen da mu Isra'ila da annabi Musa ya tashi yana musu bayani in ya ce Allah ya ce a yi kaza zai ce ba haka Allah yake ba mu ba haka muka ji ba ga abin da yake shi ne wa ƙarƙa na fariƙun minhum yasma'una kalaman lahi kuma yuharifunahu annabin Allah sai yana cewa ma ga abin da Allah yake a su suna cewa a'a ai da mu aka je wasu daga cikin suna cewa ba haka Allah yake ba to wanda suka zama haka ya kake tsammanin ya zo yarda da abin da ka zo da shi ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون sannan su dinga jirkita zancen bayan sun sani kuma sun kiyaye alhalin sun san abin da suke faɗa ɗin ba haka ba ne Allah ya ce wa idza laqul ladina amanu qalu amanna an samu wasu ɓangare daga cikin yahudawan da suka nuna cewa sun yi imani amma imanin ba na gaskiya bane munafurci ne sun nuna cewa sun yi imani to amma in suka zo suka zauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji maganganun sa daga baya kuma da yamma in sun koma sai su warware wannan maganganun sai Allah yake ta wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka sadu da mu'minai sai su ce mun ba da gaskiya wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan kuma sashin su suka keɓanci da sashin su ƙalu sai su dinga gaya ma junansu a tuhaddithunahum bima fata Allahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum yanzu za ku rika wato gaya musu abubuwan da Allah madaukakin sarki ya muku na wato asalin nasara ko kuma abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya aikata da ku a baya za ku dinga ba su labari domin su samu hujjar da za su tafa muku a gaban Allah. Wasu sun ce abin da ya sauka a littafin su ne na siffofin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sa so su bayyana sai sai cewa to haddithuna hum bima fata Allahu alaikum yanzu ku ga musu abin da aka saukar a kansu na siffar wannan annabin da ya zo a cikin littattafan ku kun gaya musu haka ai kamar kun kashe kanku ne za su yi alfahari su ce lallai su ne al'ummar da suka zo na wannan annabi wasu malaman kuma suka ce a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin Banu Quraiza yana ne da yake cewa ya ku ƴan uwan birrai da kuma aladu da kuma masu bauta ma wani Allah abadu sai suka ce waye ya ba Muhammad labarin wannan al'amarin lallai daga cikin ku ne wasu suka gaya masa ni ba su yarda cewa Allah ne ke saukar masa da wahayi ba da haka suka ce a tuhaddithunahum bima fataha Allahu alaikum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun ba ku da hankali ne ma'ana suke gaya ma junan su Allah ya ce awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun duk wani abin da suka yi a koye ne Allah kuma ya gaya ma annabinsa eh, shin ba ku san cewa Allah ya san abin da suke boyewa da kuma abin da suke bayyanawa ba ai Allah ba abin da yake koyan masa ai inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله عليم بذات الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور abin da ido ya ɓoye zuciya ta ɓoye Allah ya sani bawa Allah zai tashe shi ranar tashin alkiyama daga shi sai Allah babu wani mai bayani tsakaninsu ko mai tafinta Allah zai ce kai ne wani kaya abu kaza rana kaza a lokaci kaza ba wanda ya ganka ba zai ce haka ne Allah an yi Allah ya ce to na fitirta ka na lullube ka na yafe ma kamar yadda ka lullube wani ka fitirta shi man satara musliman satara hullahu fi dunya wal akhirah amma ka san labarin mutum yayi wani abu ka zo kai ta bankaɗawa, ce ai shine mai kaza ne kaza ka boye mana ai kai ba akwai abin da kai wasu suka sani amma wasu ba su sani ba Allah ya sani haka man satara musliman duk wanda ya suturta musulmi satarahu Allah fi dunya wal akhirah Allah zai suturta shi duniya da lahira sai ka ga wani abu babba da kake mummuna da ba wanda ya sani kai ka san kana aikatawa Allah ne ya sani in ka tsaya gaban Allah ya ce kai ne mai yin kaza kuma ba musu a rana ba kai saka ma Allah musu ba in kawo musu ma hannunka zai shaida in kai musu kafarka za ta shaida in kai musu hannun ya karyata ko menene fatarka da take jikinka za ta yi magana da haka ba magana musu a gaban Allah saboda haka Allah yake cewa shin ba su san cewa Allah ya san abin da suke boyewa ba da abin da suke bayyanawa ba awala ya'lamuna anna Allah alamu ma yusirruna wa ma yu'linuna Allah ce daga ciki ai waɗannan al'ummar minhum daga cikin su ummiyuna akwai waɗanda ba su san rubutu ba ba san karatu ba suna kiran larabawa su ne ummiyun eh larabawa ummiyun ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna qaumun la naqra wa la naktub yace mu al'umma ne da ba ma rubutu ba ma karatu amma zai ce to a ina ka samu wannan harshen na larabci ya eh, harshe ne da ake magana da shi amma larabawa kafin zuwan alƙur'ani ba su da wani abu wai rubutacce abu da suke karanta shi babu wannan sai dai fasaha a cikin magana amma wai abu su rubuta shi haka suna rubuta suna karanta ba su san wannan ba shi yasa Allah ya siffanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi nabiyin ne ummi huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum alladhina yattabi'una rasulan nabiyyal ummi kuma wannan wata gaba ce da Allah yake jaraban wasu bayi wasu Allah ya jarabe sai su ce ta to ya aka ya zama ummi ba karatu ba rubutu ai wannan suka ne da annabin Allah har ma da wani turancin in za a fassara akan fassara shi wai ollekat ko wanda bai san baki ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hada mishi abubuwa haka a ce gashi ya karanta ba karanta amma kuma wannan cika ne a gare shi tunda wanda ba yi da irin wannan ya hada baki ya karanta ko ya rubuta amma ya zo da abin da masu haɗa baƙi da karantawan sun kasa zuwa da irin kalan da a ce ya yi rubutu ne ko ya yi karatu za su ce ai da ra'ayin ya rubuta to ba za ka danganta mishi shi baya rubutu kaga ko in shi baya rubutu kaga da shi ya rubuta qur'ani ba in kuma shi baya karatu ba shi zai da alqur'ani ba zancen Allah ne shine Allah yake wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika ai baka kasance kana karanta wani abu gabani shi na littafi ba kuma ba ka rubutawa da hannunka yasa lokacin da aka shiga sulhu na hudaybiya ma sayyidina ali shine sakatare yake rubuta abin da ake na yarjejeniya da aka yi tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen makka ya ya rubuta muhammadu rasulullah suka ce sai ba yarda a rubuta rasulullah ba sai dai a goge sai na ya ce ni ba zan iya goge rasulullah a cikin rubutuna ba ya je ya sa muhammad ibn abdullah sai ai da mun san kai rasulullah ne da ba a zo wannan gabar ana musu ba aka yi aka yi ali ya goge sai na ya ce wallahi ni ba zan iya goge rasulullah da hannuna dai in goge wannan ba zan goge ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ne inda ka rubuta rasulullah yake gashi nan yace nuna min ya nuna mishi yasa alƙalami ya goge wannan shine babban hujjar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya kuma baya waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu duk da fasahar shi wani lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi magana da larabci su larabawa sai sun tambaye shi me kake nufi wannan wata kalma ce su kansu larabawan fa da yaran su ne suna tambaye shi me kake nufi shi yasa wasu hadisansa za ka ji wasu irin kalmomi da a ma ba kowa ba ne ya san ma'anar saboda haka alkur'ani zance ne na Allah maɗaukakin sarki kuma gaskiya ne daga Allah ne shi yasa Allah ya ce wai an ce su ummiyin wannan ba suka bane a gare su ba ba ne kuma ga annabin Allah bal yana nuna cika ne duk wanda ya zama ummi ne kuma ya zo da littafin da ya gagari duniya daga barko har ƙarshe ba iya irin sa ba ashe wannan yana nuna cewa abin da ya zo da shi daga Allah ne sai Allah ya ce to cikin su ma kar su dinga muku alfahari suna cewa su ne eh, zababbun bayan Allah har cewa suke su ƴaƴan Allah ne ko a kiran su wai ƴaƴan eh, Allah wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi yake mu ƴaƴan Allah ne ma'ana mun fi kowa Allah yake cewa wa minhum daga cikin su akwai ummiyu akwai waɗanda suke ba sai rubuce ba san karatu ba wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba ba su san komai ba illa amaniya sai dai kawai dogon buri da yahudu yana zaune ce shi dan aljanna ne shi ba zai shiga wuta ba su ne sha'abullahi muhtar wai abin nan god choosing servant haka ake kiransu su ne Allah ya zaɓe su ya fifita su a akan kowa da imanin su ya kubutar da su ba wannan zaɓin ba ai shi yasa Allah madaukakin sarki ce fa minhum zalimun li nafsi a cikin sako wanda suka zalunci kansu haka nan annabi Ibrahim alaihi salam da yayi addu'a Allah ya jarabe shi da wasu kalmomi Allah ke cewa idan tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati Allah yake la yanalu ahdi adh-dhalimin azzalimai daga ciki ba za su samu walittakata ba ashe cikin su akwai azzalimai a ina masu kaje annaba ina masu karyata annabawa ina manyan malaman su masu ce riba masu karban kuɗi kaɗan su siyar da ayoyin Allah duk ina suke wannan suna cikin zalimai haka su wannan azzalimai ne masu cutar da kansu gashi lokacin ma gara ma ba ummi na laraba akan ummi din nasu da haka Allah yake cewa la ya'lamuna alkitaba ba su san rubutu ba illa amaniya sai dai kawai jeri ne suke da shi wa in hum illa yadhunnuna kuma ba komai bane illa zato kawai da suke yi suna shaci faɗi ne da kuma gini akan iska a ina waɗanda aka mayar da su da tare da cikin waye a ne ko a banu isra'il ne to su ne suka yi ai zalunci suka yi saban Allah suka yi inda su 'ya'yan Allah ne Allah zai musu haka shi ne ai da Allah ya ce wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu Allah yake ma annabin sa kace qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum a to ne yasa yake muku azaba da zunuban da kuka inda ko ya'yan sa zai kyale ku ba zai azabtar da ku ba ko ce qul fa lima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq kuma mutane ne kamar yadda sauran mutane suke mutane ba wanda ya fi wani a wajen Allah maɗaukacin sarki ta wanda ya fi tsoron Allah يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم wanda ya fi tsoron Allah shi ya fi a wajen Allah shi yasa kaga Bilal ya samu ɗaukaka ya samu kanshi a cikin aljanna Abu Lahab yana cikin wuta duk da yake wannan dangantakar shi ta fi nisa da annabin Allah wannan kuma dangantakar shi ta fi kusa da annabin Allah to ba wannan ake dubawa ba ba dangantakar ka ake dubawa ba ba yaran ka ake dubawa ba ba kusancin ka ake dubawa ba ana duba zuciyarka ne da imanin ka ga ƴaƴan annabawa dan annabi Nuhu ina ya shiga ya halaka tare da wanda suka halaka dan annabin Allah ne uban annabi Ibrahim ya halaka tare da masu halaka kaga dangantaka ba ta yi aiki a nan ba da haka ana neman imani ne ko da kayi kana da dangantakar to ka hada da aiki na kwarai abu lahab ai yana da kusanci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da mahaifin annabin Allah ta wa da kami ne ubansu daya amma sai ga shi Allah ya ce tabbat ya da abi lahabin wasab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab zai shiga wuta kuma ya shiga wutar kaga kusancin shi da annabin Allah bai amfane shi ba saboda me bai yi imani ba kasantuwar shi yana ganin shi ba ƙuraishe ne ya fi kowa cikan dangantaka wannan bai amfani shi ba saboda haka kar mutum ya rudi ya ce a'a ni babana malami ne a'a ni na fito daga babban gida a'a gidanmu gidan sarauta ne a'a mu ne masu kaza gidanmu gidan masu kuɗi ne don haka a lahira ma za a bar irin wannan wannan ba haka bane yana yaudarar kai haka Allah ba ruwan shi da kudinka, da matsayinka da waye Allah yana duba zuciyarka ne da aikinka haka Allah ya ce musu bal antum basharun mimman khala haka yahudawan da kowane mutum yake bashar haka kuma bashar ne mutane ne cikin su akwai na kwarai akwai wanda ba na kwarai da Allah ya ce dai su sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yazidun يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات za ga suna gaggawa cikin aikin alkhairi a cikin abin fita. a irin wannan zamanin yanzu mu da misalin mutum ɗaya wani dattijan nan da ake sa shi a cikin ne tisiri ne farin gemin nan ko yusuf yusuf eskis ake kiran shi yin wani tsohon mutum a tisiri za ga ana nuna shi da su zakir na yi. akwai wani program da aka yi da shi shekaran jiya ana cewa mutanen da suka musulunta a sun fi dubu biyar kuma za da tsohon fasto ne a coci aga min ahalin kitab kuma ya zo ya da gaskiya sai a ce bai san abin da yake yi ba ko zai a ce musulmi ne suka ba shi kuɗi sai su da musulunci wani ya tambaye shi ya ce me yasa daga cikin tambayar da aka masa yake cewa me yasa kai da karatunka da komai da nisanka da zurfinka a cikin ilimi na addinin da ba musulunci ba kuma har ka yadda ka sauka ka zo ka sauka wannan matsayin ka zo ka shiga musulunci yace zai ba shi amsa yake amsar da ya dace shine cewa yace na duba ne na ga cewa Allah ne ya halitta ni kuma shi nake bauta ma kuma zan yi abin da nake so saboda in sami yarda shi sai na cire duk wani abin da nake ji a cikin zuciyata na isa ko wani abu sai nake bari na bada zuciyar ga Allah shi yasa da aka ce min Allah ne kuma na yarda Allah ne shi yasa sai na bada gaskiya da shi ban ji tsoron kowa ba sai na faɗi wani sujada sai sujada a wajen yanda yake Ya kai ma da za ka cire wannan abin a zuciyarka za ka yi kamar yadda na yi yanzu shi wannan ai babban fasto ne ya kai kololiyan daraja sai a ce ya ɓata. kuma ba shi kaɗai ba ne, ta suna nan da yawa ba su da iyaka in za ka ce ka tara sunan waɗanda sun kai wannan daraja suka koma suka yi musulunci ba za su ƙirgu ba kuma ba mu taɓa jin wani wanda ya kai kololiyar cikin limanci sannan koma ya koma wancan addinin ba ni ne ban taɓa ji ba ya kai ƙololiyar daraja hujja ne shekul islam ne waye yana da waye ya yi imani ya yi littattafai ya yi waye a ce ya ajiye wannan ya ɗau wannan ba san ko kun taɓa gani ba ai ita gaskiya guda ɗaya ce ga najashi najashi aka karanta masa ayoyin alkur'ani sai zubar da hawaye hawaye har sai da ya ji gemunsa da shi da mabiyansa suka ce wallahi wannan abin da suke ji yana daidai da abin da annabi isa ya zo da shi haka addinin musulunci ba ya shiga da faɗa ba ne jafi an yaƙe shi ne da takwas ya kace shiga musulunci ayoyi da aka bai karanta masa kawai ayoyi na yanda aka haifa annabi isa yanda mala'ika ya zo wajen maryam ya busa rai ta samu ciki ta haifa annabi isa aka saukar masa da littafi yana jin wannan ayar da aka jiya sai aka hawaye ne ke guda idan وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون سكي ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين haka ita shirya guda ɗaya ce kuma a hannun Allah take da haka ba wai ana duba jinsin mutum bane ko yaransa ko waye da sauransu kar ka zo ka ce ai ku fulani kuka kawo addini ƙasar nan dama addini yana ko akwai kuma mutane sai dai kawai an samu wasu gurɓace-gurɓace na abubuwa aka zo aka karantar da mutane aka nuna musu sai ka gama fulatancinka in kana can kana shirka ne da Allah sai wanda yake baba fulatani zai zo ya tsere ma shiga aljanna ai akwai fulanin da suke mushrikai suna nan a daki ko wanda ba sa bautan komai ma zai itatuwa da wasu abubuwa wani addini daban ma ko bahaushe dinga ganin cewa shi ne mai addinin musulunci addinin musulunci ba addinin bahaushe ne. ba na hausawa bane addini na Allah ne addinin Allah yana ba wanda ya so daga cikin bayinsa in ka duba yawancin malaman da suka ma addinin Allah hidima mafi yawanci wasu daga cikin su ba larabawa ne. amma Allah ya zaɓe su ya ba su haka zaɓi ne na Allah haka kakka dinga tinkaho ka ce ayin an ce mutum ya musulun daga ce kabilin nan fa musuluncin su sai a hankali da kai ma naka sai a hankali ai baka je su ba wajen Allah ai duk kabila kabila ce ko yanda kake ce musu kabila ko haka suke cewa kai ma kabila ne yanda kake jin yaran su nan ba daɗi haka su ma suke jin yaran ta nan ba daɗi kowa na ke yake su ai ko shi yasa Allah da ya tashi kaga sai bai saukar da littafi da kowane harshe ba sai harshen larabci haka Allah ya zaba su ma yahudawa da Allah ya aiko annabi a cikin su sai saukar musu da harshen da suke magana da shi Yaran hebrew ko shine abin da suke magana da shi Allah ya saukar da littafin a wannan harshen haka ba wani ka ne ce a'a yadda yahudi ya ku wani a'a wane ya ku wane ba wanda ya ku wani a wajen Allah inna akramakum inda atqakum wannan ka'ida ce wanda yafi a wajen Allah madaukakin sarki wanda yafi tsoron Allah don haka Allah madaukakin sarki ya ce su din nan ba su san komai ba fa wailun lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillahi Allah ya ce tur da kuma narkon azaba da waɗanda suke rubuta wani littafi da ba littafin Allah ba da hannuwansu su Yahudawa kenan da Nasara sai su ce wannan littafin Allah ne suna yin haka ne biri sama nan qalilan dan ɗan abin da za su samu kaɗan Allah yake fawailun lahum mimma kasabat aydihim azaba akan su da abin da suka rubuta da hannuwansu nan fawailun lahum mimma yaksubuna kuma azaba akan su da abin da suka samu din suka ci sun cima kansu hararin sun cima kansu wuta da kuma ƙarya haka suna caccanjawa yanzu alƙur'anin nan guda nawa ne guda ɗaya ko ruwayar ruwayar alƙur'ani ruwayar ne daga cikin sahabbai duka daga ina suka ji daga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka ɗauko wannan New Testament ruwaya guda nawa ce guda hudu kuma kowanne yana nuna cewa shi ma daga annabi Isa ne kuma a cikin su na wanda ake ambatan su ba wanda ya ga annabi Isa su kuma sahabbai a gaban su ma Alkur'ani yana sauka ake suke ji manzo Allah zai gaya musu Allah ya sauke aya kaza a gaban ba wai da wasiƙa bane ba da wani tsamin suka ji an ce annabi ya ce an